kan ba isi ka hura ne sosai wannan shi na eh, kun kimza mu ci gaba inda kun kimza da mu ci gaba tayan inda alhamdulillah na hamaduhu wani sa'inuhu wani stakfiru wani wuzi da lahinin shiruri an fusina wasu yi ake amalina man yi hadillahu falamu dillala wa man yi dalil falahadiyala washe da allah ilaha illallahu wa da wula sharikala washe da annan muhammadan abduhu wa rasulu amma ba ta فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka anta alimul hakim assalamu alaikum ya musulmi eh, kamar da faɗan tarihi ya gabata a lokacin hudu ba cewa yau muna 21 ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a 1400 da 43 wanda ya daidai da 22 ga watan hudu miladiya shekara ta 2022 ah, kafin mu je eh, tafsirin mu da muke cikin suratul anbiya ina ga za mu fara karantawa Eh, wannan littafi eh, wadda na wani mai suna eh, miftahu talibi al-musamma bi annajatu fi il khalaf wa dalalatu fi il khalaf wadda fi salihin ina jin zamu tashi na 83 in ba kuma ta ba wacce juma'a mun karanta abubuwan da suke da alaka da ridda ko warwarewa musulunci wadda suna yake magana sun kai wajen arba'in da wani abu to yanzu malam zai ci gaba malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم نعم أؤمن بأن الله خلق آدم على صورته cewan Allah ya halarci annabi Adam akan surarsa wani hadisi ingantacce ne dukkan malamai sun inganta shi to amma wajen fassararsa da ma'anarsa da kuma aƙidan musulmai a kansa ta sha bambam. waɗansu ma sun ta tashi ne gabaki ɗaya kawai saboda ko jahilci ko son zuciya ko ƙungiyanci sun ta shi alali hadisun buhari ya ruwaito shi musulun ya ruwaito hadisun ne mutabakun ala sihatihi amma sun ta. wanda kuma haramun ne kai ridda ne ma hadisi ya inganta daga manzon Allah kawai ka ta shi da ra'ayi ko dan baka fahimce shi ba wannan ridda ne saboda ka idan hadisi ya zuwa inganta in baka banci ma'anansa ba kawai ka fawwa da al'amarinsa ka bar wa Allah da manzonsa ba shikenan ka ce kayi imani da shi shikenan a yadda yake a yadda Allah da manzonsa suke nufi ba an wuce wannan ba amma karyatawa abinda Abdul Jabbar ya dinga yi kenan na Kano hadisi za su zo ya fahimce su kawai sai karyata ya ce ai ba su da inganci da ka ba ba tare da ya biyo ilimi na hadisi science of hadith ba ba tare da ya kawai shi kawai inda ba su dace da zaukunsa ba ba su dace da abin da kawai sai kareta alali ahlus sunna ba su haka to manzo Allah yace Allah ya halicci annabi Adam akan surarsa ala suratihi hi din nan dalilin zai koma wurin waye waɗansu kamar da shi zuwa ga Adam wasu kamar da shi zuwa wajen Allah kuma waɗanda suka mai da shi inna Allah khalaqa Adam ala suratihi Adam shine ya karabul mazkur ka gane Adam ya zama karabul mazkur in kama da shi wajen Allah ya zama abadul mazkur kenan so kenan idan Allah Allah ci annabi Adam akan sa da yake shi annabi Adam sai ba wani mushkila amma mushkilan dama yana an ce Allah ya halitta Adam akan sa shi Allah nan ne inda matsalar ta taso nan ne inda matsalar ta taso to mu dai mun yi imani kamar da manzo Allah ya faɗa Allah ya halicci Adam akan surarsa in akan suran Allah ne ma mun yadda da shi in akan suran Annabi Adam ne ma mun yadda da shi samina wa tsana an riga an wuce sai zama ban yi wani dogon bayani ba sai na kawo hadisin kawai karanta hadisin karanta hadisin hu min as-sunnah عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا نعم فلما خلقه قال نعم اذهب فسلم على أولئك النفر من ايه الملائكة نعم جلوس ايه فاستمع ما يحيونك به إيه. نعم، إيه. فإنها تحيتك وتحية ذريتك نعم فقال, علي فقال السلام عليكم نعم فقالوا السلام عليك ورحمة الله نعم فزادوه مم. ورحمة الله مم. فكل من يدخل الجنة على سورة آدم مم. فلم يزل, يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن نعم. متفق عليه نعم حديث البخاري ده مسلم سكر وتوش يا كما تأتي مسلمين قريتا bayan littafin Allah ba wani littafin da kai Buhari da Musulun inganci a wajen musulman duniya kuma ka karyata kawai Yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya halicci Annabi Adam akan surarsa lokacin da karshe zira'i fitin ne yace amma halittar tana raguwa ƴaƴansa su ragu jikokinsa su ragu har zuwa yanzu ne da ku gama kai Tsayinmu mu na raguwa girman mu na raguwa in ka zubi ada da samu da ya suke shine to da Allah ya halice yake ga taron mala'iku can ka je da ka same su a zaune ka ga da me za su gaishe ka abin da suka gaishe ka da shi shine gaisuwan al'umman ka shi da shi da a shiga aljanna ma da ya je me suka ce masa mhm. na'am salamu alaikum a daga gidan salamu alaikum a wata ruwa ma shine ya sallama ɗin ce salamu alaikum in abin da suka mayar maka da shi ne gaisuwa da yake assalamu suka ce wa alaikum assalam suka ƙara masa wa ramatullah kullum kuma kowa zai shiga aljanna zai shiga wace sura ne a kan zira'i 60 kato dogo saurayi daga nan ko ba raguwa ba raguwa ba raguwa ana hadisi mun imani da shi haka yake ba wani kungiya da kungiyanci ko wata kira ta samu tashi tun tunda ya inganta in hadisi ya inganta an yanke wa kowa hanzari rashin fahimtanka ba zai sa hadisin ya zama karya ba fahimtanka ma nawa take mu ya mu mana mukan yi magana ga kaga mutum yi magana baka bance shi bai ka nemi karin bayani to me kace da manzo Allah ya faɗa aka rubuta kuma lokacin baka nan ma shi gaba mana أؤمن بأن قول المؤذن الصلاة خير من النوم يكون في الأذان الأول لا في الثاني na yi imani cewa kiran sallah da masu suke yi ne cewa as-salatu khairun an-nawm ana yin sa ne a kira na farko ba na biyu ba wato da daddare kenan kira na farko ba na biyu ba shi ne amma za ka ga har a makka a nawa suke yi na biyu suke yi da sauran wurare alhamdulillah akwai malamai da dama sun kalubalance su kuma wannan ba komai bane tasirin gwamnati ne abinda aka saba da shi ko ba daidai bane sai a ce a bar shi ana gani kenan an taba shi kira dan samu motsi kai da su kuma masu sarauta ko masu mulki ba sa son duk abin da dan taba mulkin su ta hanyar talakawa su ya dafi maintain din mulkin su shine damuwa kawai shine damuwa abubuwa nawa ne wanda ake ba daidai ba ga suna a Saudiya din amma an ba su saboda kawai ana jin tsoron al'umma ne kar su yi wani abu Allah ya sauka daliluhu min as-sunnah عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم azanu bilalin min sahurihi to zai zama kenan ahadakum ko ba ahadukum ba ko yawa al'azan ne kenan shi zama fa'il ci gaba na'am fa innahu yu'adhdhinu aw yunadi bilailin yes yarji'a qa'imakum eh. na'am wa yunabbiha eh. na'imakum na'am wa laysa an yaqula al-fajr eh. aw as-subh muttafaqun yace kada kiran sallan bilal Yahana ku ci ya hana ku sha a lokacin wace kenan ramadana ko da yi suhur kar ya hana ku domin shi yana kira ne da daddare to tabbas kuma kowa ya yadda cewa bilal shine yake ce a salatu khairun minan nawm to tunda shine yake ce a salatu kai minan nawm kuma da daddare yake yi har ma mazala yake cewa ku ci ku sha kada kiran sallar sa yana ku ya nuna kenan a salatu da yaushe ake yi da daddare ake yi amma nan kasan kaga da yan gargajiya da yan me sai ana nabi an zo shiga sallah ake Ana fahimtar ta saba wani hadisi ci gaba? Na'am. Aisha radiyallahu anha. Na'am. sallallahu alaihi wa sallama annahu qala eh. inna bilalan yu'adhdhu bilailin. To kaji Aisha tace matan manza tace lalle bilal yana kira ne da daddare bilailin. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم حتى يؤذن حتى يؤذن ابن ام مكتوم اول ما زال يكي كوتشي كوشا har sai kun ji imam abdullahi mai kutum ya kiran sallah don shi makaho ne sai an ce masa ma asubahi tashi tashi tashi gari ya waye kwalfi da ke to yake kuma shi baya salatu a ga imam kutum baya wanda yake wane ne bilal bilal kuma da daddare yake kenan ya nuna salatu da daddare ake yin ta ka je ka duba eh, subulun sanan shari'i na mai bulugul ba ka dogon bayani akan wannan matsala na umin bi anna al fi yawm al-jum'ati adhan inda julus al alal mimbar. Yawwa! an shiga sabuwar matsala na yarda cewa eh, kiran sallah guda ɗaya ne ranar juma'a ba biyu ba kuma ɗaya ma lokacin da liman ya zo ya zauna a kan mimbari haka muke a nan amma kira na farko wai a je wanka wannan bai da asali bai da asali amma daga duk masalatayin gargajiya biyu suke bai da asali dalilin da ya sa ma usman bin affan ya biyu yanzu babu shi amma karanta ci kuna karanta mu wa amma al-adhan al-awwal qabla khuruj al-imam fa muhdath amma al-adhan al-awwal qabla khuruj al-imam fa muhdath la asala lahu kiran sallah da ake na farko kafin liman ya hau kan membari fararren abu ne bai da asali zamanin manzo Allah ba a yi ba Abubakar ba a yi ba Umar ba a yi ba amma zamanin Usman an yi to da abin da dalilin da yasa aka yi a zamanin Usman yana nan sai mu ce mu ma a to dalilin ya kawo babu shi to tun da dalili ya kawo sai a koma kan me kenan asali sai kuma kan asali wannan yana fahimta na addini ci gaba wa anna ad-darurata allati min ajliha ahdatha Uthman bin Affan radiyallahu anhu dhalika al-adhan la wujuda la wujuda laha al-yawma wa anna darurata allati min ajliha ahdatha Uthman bin Affan ذلك الأذن لا وجود لها اليوم daruran da ta sa Usman bin Affan ya sa aka yi wannan kiran sallar yau babu ita kwata-kwata menene darura aina na ambace ta ci gaba wadalika anna al-masjid an-nabawi huwa al-wahid la huwa al-wahid wa la yujad ay siwahu a zamanin manzo masallaci ɗaya ne shine na manzon Allah duk Madina da kewaye ba wani masallacin juma'a he na manzon Allah kaji babu amma yanzu mu masallatai barkatai ga sunan ci gaba fakana jami'ul muslimin fi dhaka alwaqti yajtami'un fihi a ada'i salati aljuma'a dukkan musulmai a zamanin suna taruwa ne a masallacin manzon Allah dan su yi sallan juma'a dukkan musulman Madina ci gaba wala sa'ata indahum lokacin ba su da agogo wala almukabbirat as-sawti ba su da sika tare da su fakana ba'd almuslimina mashghulina fil aswaq ya wannan sashin wasu musulmi suna saye da sayarwa a kasuwa har liman ya zo ya haukan minbari ba su ma sani ba ba agogo ba kuma abin nan wala yantabihuna li waqtil juma'ati ba su faɗa kuwa cewa lokacin tafiya a ji ayi wanka a zo masallacin juma'a ba su suna ta kasuwa suna saye da sayarwar su ba agogo kuma a lokacin wal yawma almasajid kathira yanzu kan ga masallaci burjik wa hal almanarat ga ma ainihin abin manar na kiran sallah da sika ka'i. wal mukabbirat as-sawt sunan satika sirikoki ga sunan akai ma wujud as-sa'a da dawiya ga ga goma na hannu Wai hatifiyya ga ma na na waya inda mu'azamin nasu a wajen majoratin mutane kowa yana da waya yana da agogon hannu fa ala zalika la hajata ila al-adhan al-awwal a dalilin yanzu ba buƙatar ai kiran sallah na na farko babu shi Allah bada'ahu Usman wanda Usman shi ya fara shi Usman kuma ya fara bisa menene lintibahi almuslimin aljum'ati don ya fadakar da mutane yan kasuwa jikin kasuwa ne ma ake tura mai kiran sallah ya hawo wani babban gini idan yayi kiran sallah to kowa sai rufe je wanka kuma ya taho masallaci yanzu mu masu kiran sallah na biyu tambayoyin da masu tukuna musu tukunna wanda ke sallah na farko kasuwa kuke zuwa kuke yi <laughs> ko a masanatayyan ku kuke yi ba ku da agogo ko na waya ko na hannu masallaci ɗaya ne a bauchi wadan ya tsere maka shi kenan sai ka wannan darura babu ita wadda zai ke kiran sallah biyu ko son zuciya ne matsala ce kaman jiyar da eh, zakara waye ladan eh, mai cara a bayan liman shi ne zakara ya ko? mai shara a bayan limadi ya cika muku ne wani ma bakin sawari yake wallo ana ya kuka ne kiran sallah a waje ake yi in an shigo liman yake daga muryar ke jiyar da mutane to dalilin da ya sa abubakar ya jiyar yanzu babu wannan dalili din a'a kai kuwa ai na bar magana usman daga jina hada abun bi bane ko ba ba ne hana zo maganar ladan na ce matsalan kiran sallah da da ya fara shine matsalan ladan ya yi cara a bayan liman ba tabliki ba ke na, ana daukan tabliki ne eh. ina son ce shi ne da dutse daya gani gane ko gani bane wai dalilin da ya sa Abubakar ya jiyar a bayan manzo Allah ya daga murya ana cikin sallah shin wannan ana samun sa yanzu to in an same shi a yin ba samu ba ba ba na yi ba manzo Allah ya sallah a zaune ne bai da lafiya ba a jin muryarsa babu sufika na baya ban san manzo Allah me yake yi ba sai Bakar ya ga akwai bukatan ya daga muryar sai na Allahu akbar sami Allah liman yana sami Allahu liman hamida shi yana rabbana wa lakal hamdu to yanzu wannan darurar babu ita ga sufika liman ko ko ko tari yayi ko jarin murya za a ji kuma liman lafiyarsa kalau zogen kato in yace Allahu akbar ko ba sufika za a ji sai na wani ladan kuma ina da yi samu guri a cikin sallah babu to haka wannan ma yanzu kiran sallah na farko da ake yi a masallatayya na gargajiya da sauran yan izalan jos kasan su sun koma kamar gargajiya ne abinda wancan suke su suke yi ba ruwan sa'a da sunna ta zo hadisi ya zo su kowa ba ruwan su abinda malaman suka karora su ko daidai ne ko ba da haka suke konservative kenan haka suke su to wannan babu shi dalilin da sa Usman yi wannan yanzu babu kuma alhukuma ya duru ma al'illa wujudan hadaman da ce usuluya in akwai da runa ta kai abun tana nan sai a yi in ta kau sai a bari sai aka zuba bukatan kiran sallah ji kiran sallah ɗaya ne tas sai kuma liman ya hau kan membari in ya kira aka kira sallah ya kama hudu ba an banci wannan to shine na saka a nan akwai wanda bai gane ba lokaci ma yayi to kaji to da zaka Allah ku eh akwai amfani a ciki da yadda ya kula buga littafin ka samu <laughs> eheso eh, ina alarama sannan ka <laughs> muna cikin suratul anbiya ina zan kai kana na dare ne cikin suratul an'ami ina zan ga mu tashi aya ta arba'in da biyu haka ne ko ban kawo wurin ba ina waɗanda muke tare da su ishirin da takwas ko? ka aibin wuce talatin ba ta ma bari mu dangane aiki هذا وجن 40 درهم 40 درهم باجي من وقد وقد وقد ولقد وقد ولقد دست من ني ولقد دست فزع برسول انا انا زعما تاشي ان اجي آه، باجي ما آه، آه. نعم. من يتا ولقد دست فزع من قبلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا نعم. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون الله يتي ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ma kanu bihi yastazi'un Allah ce manzala ka Mun zami gabanin ka an musu izgili an musu shegantaka an musu ba'a an ci mutuncinsu amma waɗanda suke shegantaka din fa haka bil na sakhiru min abin da suke shegantakan ya same su ba sun ce in gaskiya yake a sako da azaba ba sai azaban ta same su hawa ta same su ma kanu bihi abin da suke izgili da shi na zuwan azaba ta ta same su hmm. aka duk wani mai izgiri da addini ko masu addini ya takatsantsan hmm. yawa yana kusa Allah ya kama shi hmm. kuma izgiri da addini ma fa kafirci ne kafirci ne ko kana sallah ko kana azumi ko kana haji ko kai komai na musulunci in kai izgiri wa na addini ka kafirta misali kai izgiri wa mace mai hijabi ka ce ta saka hijabi bururu ustaziya ka kafirta ko ka ga wani da gemu ka ce gemu kamar bunsuru ka kafirta ko ka ce ustazu daga mai dagaggen wando ai an wuce ruwa a sake wandon mana ka zama kafiri haka izgili da addini kafirci ne awwa kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tattazi'un la ta'tazuru qad kafartum ba'da imanikum la ce Allah ne kuke yi wa izgili ayoyinsa ne manzon Allah ne to kun kafurta bayan kun yi imani kuma ba wani hanzari da no excuse ba wani hanzari da kowa karba ba hanzari a wargi muke a ba a ne a kafurci ne Allah tsare mu قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون ولمن يخلقكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم موردون أنا آية تنانون تشيوان kowa yana cikin tsaron Allah ne da kafiri da musulmi da mumini da fajiri kowa yana cikin tsaron Allah ne in ba Allah ya tsare shi ba ba zai rayu ba ina yin interfaith masu neman zaman lafiya takan haɗa kan addinai da hmm. Allah ya faɗa ana hmm. da kafirin da muminin da musulmin da fajirin da Allah ne ke tsare su hmm. in baka gane ba gashi abin da ya faɗa nan tambaya ma yayi wal may la'ukun bil layli wannan nahari rahama ne. idan da daddare kana bacci lokacin an dauki sinaka senses ɗinka bacci ya ɗauke ka wa yake hana tururuwa ko kunama ko cinnaka ta zo ta shiga ta hancinka ta je ta cije ka ko ta zama ka alaka kai ba da rana in ka gani za ka ture ba hmm. don ka yi bacci kuma ba hmm. in ka yi bacci ba hmm. wa yake tsarewa Allah ya ce shi ne da kafiranku da musulminku da mumenin shi ne don ku rayu hmm. amma ba kana bacci abin da zai cutar da kai zai zo shiga baka kamar sani ba hmm. ya shaƙe maka wuya ko ya je cikin kai zama poison ka mutu hmm. kwarin ya eh, dauke da virus ya shiga ta hancinka ko ta kunnanka ya je kuma ya cutar da kai ka mutu amma Allah da rahamarsa in kana bacci zai tsare ka da rana kuma in ya zo ka buge da hannunka kenan ya nuna kai kanka zaman lafiyan kama Allah ne ke baka duk wata dabarar ka a banza ne ai na sha biya muku nace a gidanka wallahi Allah ga dama sai jarabe ka sa maka tikina ku ta tsiya da matarka Allah daura maka son ta kuma ka gagara sake ta ko ya baka fitinan ne cikin 'ya'yanka ka rasa yadda za ka yi da shi in ka kore shi ma ya kwana biyu ya dawo ya ma sata ya fita ya sake dawo mm-hmm. kai a nan anguwan akwai wadda ina da labari ya ce maɗan ka fita ka bar min gidana ya ce a kai ne za ka fita ainihin gidan ubana ne kai ka haife ni kai ne ka je ka nemi gidan ubanka <laughs> kai ka nemi gidan ubanka ni kai ne ubana kai ka haife ni ina da gadonka kai je ka nemi na ubanka kaga irin wannan yaya kaga ai musiba ne hmm, shi ne babansa hmm. shi ubansa ne to shi yana gidan ubansa ne kai kuma ubanka ne ka nemi gidan ubanka look at a zara yi musiba ce ne babba tsara ka zaman lafiya an kai kun zana lafiya a duniya ko a gidanka Allah ne duk haɗa kan da ke da wani kashiri wani za ku zauna lafiya ƙasar ku ba hmm. su waɗanda ma kuke haɗa kan da su a zauna lafiyan ba su suke tare fitinan bane a duniya su suke shayarwa su ba da makami su ba da kuɗi a wargaza ƙasa abin da suke kenan yau duk kasashen musulmi sun yi kusan wargaza su hmm. sun yi kusan wargaza su gwamnati nawa ne yanzu a libya yaman kama akwai gwamnatin ne yaman ai babu ita sai ma babu ba ma ba wa gwamnatin mu to to sai ya tsara kawai mu addinin Allah mu huta ku daina shigo da wasu abubuwa na tuntuntunin mu ko hayaniyar ko tunanin duk wannan hayaniya ce zaman lafiya na wurin Allah kawai Allah ka ba mu zaman lafiya ba dabara mu ba iyawan mu ba hmm. ka ba mu zaman lafiya a gidajen mu ka ba mu lafiya a kasashen mu hmm. duk wanda ya nufe mu da makirci Allah ka mayar masa shike da mu ko mu bi dokokin shari'a mu bi shari'a musulunci haka kan huta maganin intafet duk wata da ta ƙaryan banza ne hmm. jihohin ma da intafet din ta bi ƙarfi an fi musiba nura khalid da yake tona a yanarsa ba dan jos ne? akwai fitan ta jos Muhammad Sani Isa ba dan Kaduna bane hmm. akwai inda kirkin addini irin eh, Kaduna to sai ya kuma to ina kuke makaryata ina kuke ku kawo zaman lafiya wurin mana duk zuwa da kuke coci a ci abinci in kirsinar ya zo in ramadan ya zo a zo masallaci a ci abinci ya hana rikicin addini a kaduna state ko ya hana a plateau ya hana in neman kudin ku da ku nema da ku da sako addini a ciki ku nemi kudin ku kawai ku nemi kudin ku ma ba da ku ce wai wai zaman lafiya zaman lafiya zaman lafiya na hannun Allah awa in ya ga dama ya bada shi in bai gada ma bai dauke shi ku ta bada ku ta bada ko akan siyasa ko akan siyasa ko akan kabilanci ko akan addini duk awa Allah sawaka balhum an zikirin rabbihum murid Allah ce ina mutane sun bujire ba sa jin wa'azi ba sa tuna abin da Allah ke faɗa sun bujire ba sa ji Allah ya tsare ka da daddare da rana ya tsare ka amma kuma kana neman zaman lafiya a wurin wani amma shin mun banda dan adam ma da makirci da tsiya da sakarci lokacin da kake cikin ma'aifiyarka ta yana kake samun abinci ta yana kake samun iska wa ya tare ka wa ya tsare ka ba bata kashe ka ba tun ka san tun kana wata hudu na ake busa maka rai kamar da manzo Allah ya faɗa kuma ilimi zai tabbatar kwana 40 mani kwana 40 gudan jini kwana 40 tsoka da bina zo busa maka to lokacin da aka busa maka rai a za zaka samu about 6 months kana life kana rayuwa cikin mahaifiyarka in oxygen da kake samu ta ina kake samu wa ya tsara maka shi a ruwan da kake sha da abincin da kake na kake kake samu Allah ko shi ya tsare ka ko ya fito da kai tun ba ka san komai ba ko shi na duniya ba zai tsare ka ba ko sai ka kai da su suna su kawo zaman lafiya ko in an ce baka da imani ka ce kana da shi Na saurai da alaja wawo mu an zikirin rabbihim ma'uridun ah, ba sa tuna abinda Allah ya musu ba sa tunawa sun bujure Allah ka tsare mu ci gaba am lahum alihatun tamna'uhum min dunina ina la yastati'una nasra anfusihim wa ka gani ko gace yanzu ayan nan kamar da ta sauka kamar da ta sauka am lahum alihatun tamna'uhum min dunina hmm. Allah ce suna da wasu shugabanni ne ko alloli ko suka yi da su za su tsare su daga gare mu a hmm. lokacin da muka so saukar musu azaba ko fitina su hana sai kun jin interfet tambaya ma Allah yi am lahum alihatun kuna da wasu alloli na iyayen gida Amerika Ingila Faransa kuna da su tamna'uhum min duna da su hana mu muka abinda muka so a lokacin da muka ga dama Allah ce la nasar nasara kansu ma ba za su iya taimako ba su iyayen gidan naku iyayen gidan naku ba za su iya taimakon kansu ba yanzu musibar da yake cikin Amerika Allah ne ya sani na farko tukuna a cikin gida internally rashin tsaro ga tsadan abubuwa ga kashe-kashe ga yawan zina police commissioner na jihar amerika yakan ba da report din rapin fyaɗe da kisan kai a kowace rana sama da ɗari sama da ɗari a jin amurka to sai yaya su hana mana su hana mana intafet ne ta hana zaman lafiya can ko ita ta kawo zaman lafiya Allah mutane suna wasa da Allah ne sai da Allah ce la una nasara anfusihim ba ma da su iya taimakon kansu da kansu ba su iyayen gidan naku wala hum minna yusabun Allah ce mu kuma ba su isa su abotance mu su hana mu yin wani abu ba an muka soyi ba su isa ba iyayen gidan ba za su tsere ma Allah ba ba za su zai ma Allah cin hanci ba ba abin da za su iya yi in Allah ya so saukar da fitinansa ko rashin zaman lafiya ba wanda ya sai wani fi dai nasu kawai idanu sai dai idanu kawai mai zuba idanu ba abun da zai iya yi su je wurin su buya ba wurin buya ba mafaka sai dai wurin Allah kawai ci gaba بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون Allah ce bal matta'ana هؤلاء wa إيه؟ حتى طال عليهم العمر Allah ce abinda ya sa waɗannan suke ma waɗannan maganganu na kai zaman lafiya wajen wasu ko kai bukatunsu wajen wasu ba wurin Allah ba Allah ce a saboda mun je da su daɗi ne mun ba su lafiya duk lafiya ta kawaka zai shiga motarsa daga Abuja ya zo jesu, daga jesu zai je ta yawon su hmm. da fastotinsu hmm. ka gane hmm. jin daɗin haka yasa suke wannan maganganu hmm. da an kife shi a ɗaki hmm. Allah ɗora masa cuta bai iya tashi da bai wannan magana da bai je wurin su ba ma ah, ta amma Allah da ya musu ni'ima ya ba su lafiya ya ba su abin da za su ci jin daɗin wannan ya san ma suke ganin wani zai iya musu wannan suka mance da Allah suka mance da Allah saboda lokaci ya yi tsawo an ba su tsawon rayuwa an ba su lokaci an ba su time kuma duk abin suke nema na cikin suna samu ga tura ga abun hawa yawa shi ne suke ganin waɗansu ma za su yi masu haka da zala ce to afala ya rauna anna na'ati al-arda nanqusuha min ha yace da Allah ce to sai tunani mana wani karin magana ne hmm. Allah ce so ga yadda muke zuwa ƙasa muke rage ta muke rage ta muke rage ta wasu ma suka ce hakika ne rage ta ta na. hanyoyi da yawa inda ake dame ɗari hamsin ishirin wani ma ba a yi inda da ya karu ga a guje in ka je ka samu wurin ya ga bai kai kai gudu ba ma ya cinkushe ya ragu idan kuna da gida a ƙauye in kana yaro yanzu kuma ka girma ka je ka ga filin gidan yadda yake ko ga filin sai ga inda kuke guje-guje kuke sherawa a guje sai ga yanzu kai kaɗawa guje saboda wurin ya tsoke A yada zama kalamun tashin kiyama ai kasa tana raguwa tana tsokiya tana tsokiya tana tsokiya tana raguwa Allah yana rage ta yana rage fadin kasa wannan tabbas yana rage fadin kasa wasu ka fasar a cewa afala ya rauna anna natil ardana kusa min atrafiya yana magana cewa suka ce ah, ana magana akan kafirai ne kafirci ne da musulunci hmm. wai ba addinin da ake baro shi hmm. ake fita cikinsa hmm. ake dawowa cikin addinin musulunci wane ne ke ci gaba Musulunci. hala da yahudanci da kiristanci hmm. wanne ne suke samun waɗanda yawan combatant wanda suke fita su koma su ma sun yadda cewa ba addini a duniya da ake shigansa irin musulunci kai a kasashen tura ko sun akwai cocinan da yanzu ba su da members ma a ingila akwai cocin da ba su da members a amerika akwai waɗanda ba su da members suka ce aikin banza ne kawai hmm. wasu ma masalatai aka mai da su to kai da Allah ya maka wannan baiwa da wannan falala ga addininka yake ka kataballahu la'agalibanna ana wa rusuli Allah ya rantsuwa sai addini na ya fi kowane addini ya rinja wa kuma kai ne dan lalacewa saboda kai dan iska ne saboda kai sakare ne wa kuma kaje kake hada kai da su wai kake neman haɗin kansu kake neman yardan su har ma cewa ai sassaucin da karka ka faɗi wani abun da ransu zai ɓaci su ma kasu faɗi abun da ranka zai ɓaci a tafi 50-50 kaji dan iska saboda na lalacewan aƙida Sai da Allah ya gama maka komai wallahi addini nan ko ba mai komai ba Allah ya rika sai ya tsare shi sai ya tsare shi kai ka da kake alƙawarin Allah yace zai tsare Qur'ani zai tsare addinin nan inna nahnu na zikira. wa inna lahu ala alƙawarin sai ya tsare Qur'ani Allah ya alƙawarin sai ya tsare musulunci duk wani alƙawari da kai baka yarda ba kai dan interfere baka yarda da shi ba sai ka da kai da wani mulhidi wani najasa wato an cuce mu hmm, sosai mu da muke da komai muna da komai addinin Allah gama mana komai lokaci kawai ake kira hatta yahudawa fa da yau suke kashe musulmai akwai hadisin da manzon Allah ya ce idan ƙarshen lokaci ya zo za a gwabza yaƙi tsakanin musulmi da yahudawa kai ka je dan intafet ka ji ko mazala ne fara disin gancece ne hmm. yace a karshen zamani in ya zo za a yi faɗa tsakanin musulmi da yahudawa hmm. musulmi za su yaƙi yahudawa har za ta kai ma yahude zai je buya a bayan dutse don gudun rayuwarsa dutsen ya yi magana ce kai musulmi zo zo zo zo zo ga bai hude a bayana zo ka kashe kafiri mazala ce bishiya ma ka bai hude zai je ɓuya a gindinta don gudun ransa bishiyar ta yi magana Allah sa ta ta yi magana dole ta ce musulmi zo ga kafir ya ɓuya a bayana ka kashe shi Ku da aka muku wannan lamarin kuma tabbasun da ya faɗa haka da haka ne mu mun yadda haka ne in ma dan tafiyar baka yadda ba mu mun yadda samina wa ta'ana mun ji mun yarda haka yake babu ja kawai lokaci ake jira sai ta kashe kashen yahuda lokaci yana zuwa A ah, da manzo Allah a makka ba ana yakansa ba ana zaginsa yanzu ba a makka ba a nan bauchi ba kai saka zagi manzo Allah ka kwana lafiya ba inda muka ji ka ba kai saba ta ah. amma da makkan a garinsu har gidansu ake ji a zage shi a jefe shi a sa masa tumbur kuma rakuma da ta aihu hmm. in zai wuce a jewa masa blocks ko dutse hmm. yau waye sai ya ka makka a nan bauchi ma Eh, mu na kama mun yi imani mu annan zai ga lokaci kawai ake jira yawa mun yi imani haka ne yawa wai da waɗanda ake ragansu wani ya zo ya musulunta wani ya fita addinin nasu ya zo ya musulunta eh abahumul galibun kuma da hamsa su a masu rinjaye to su a masu galba da wanda ake ragansa da wanda shi yake karuwa waye mai cin nasara mai karuwa musulunci kwanan nan ga ita ta musulunta suna ta kuma musulunta wallahi sai ka shekara guda tim baka ji wani musulmi ya je wajen wani fasto ya ce masa na zo ni musulmi ne na da. na zo shiga addinin kirista ba ga duk masallaci na inda aka wadda ya ga kai gaya mana ba ma shekara ɗaya ba zuwa shekara biyu amma mu akwai watar da zai wuce ko mace ko namiji wani ne zai ciya musulunta ba ta haka ne waye cin nasara wanda ake rage shi su da ake rage su ne cin nasara duk wani maganan family planning a rage population ɗinku don me suke yi ne haka ne ba don sun sun kuna karuwa bane ko ba suna karuwa bane kai kana auren mata hudu hmm. ni na auren mata hudu hmm. wannan uku wannan biyu hmm. in aure ya ya talatin yanzu ya na sama da talatin zaman talatin Allah ɗana ma lafiya wani ma ga gani ba za ka ce ɗana ba ne a hmm, talatin hmm, to kai fasto ka ba ta ɗaya ɗaya ko yin sun yawa ya yaji hmm. wadda ma ya auren nan to a mu riga galibun ya ba ne rinjaye eh karansa ɗaya ɗayansa biyu matarsa ɗaya haka za a ta bugawa a daku a daku a sake a daku sun ce wai ba a raguwa, wai ba saki ba saki ba raguwa, to ba dole sai ku yi family planning ba kuma ku zama daya kuma ku zama dut wai ka ji family planning sai sai a kai afghanistan sai a kai bangladesh sai a kawo nigeria amma wasu kasashen turawa mace ma ta aibu ma sama da bisa kyauta ma ake bata saboda sun ga mutanen su matasa sun yi kusan karewa amma duk wai hankali mu bai zo mana ba duk hankali bai zo mana ba sai mun biye musu Allah ya sauwaka Allah ce a fahimur galibin wani ne rinjaye tambaya da ku ba da amsa su ne masu rinjaye ko ko musulunci ko mu ko sun ki sun so mu ne hmm. yanzu a Europe ma 'ya'yan manya ne suke ta musulunta a united kingdom ana ta musulunta duk da makircin da ake yi a yi makarun laili wannan hari hmm. sai makirci da ranar sai da amana ta musulunta saboda addini na Allah ne amma duk da kai musulmi lalace ce dan interfaith kuma kai na ga cewa wai wai a rika yawo ana wa'azi a rika wayo ana wa'azi a makaranta a gida in aka zo wajen wa'azin duk abin da baka so eh, karin fada ni ma abin da bana so karin fada irin su ayin da garka falan da zina kalu ina da sa kara fada kul huwallahu kara hada lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin kar fada kul ya alkafiruna kara fada a fada ai waɗannan in in tafi da ku gansu da waɗannan sun da komai hmm. wallahi maciji ne aka sake wa musulunci da musulunci cikin kaikayi hmm. wallahi maciji ne aka sake mana cikin ciyawa kuma wallahi in muka yi wasa zai cije mu hmm. dole mu tashi tsaye mu wayar da kan al'umma wallahi za a wayi gari kai yanzu kun san kasar rasha abin da yake faruwa shekara da shekaru kasar rasha irin su ukraine ɗin da ake fada irin su abinan su georgia irin su ina ne kasashen musulmi su tajikistan azerbaijan irin su ina ne allahi sai da ta kai ma kusan majoratin wurin an cire musu ruhin musulunci ga musulmi amma ba ruwansa da musulunci shi yana gani duk addinan ma ɗaya ne da haka ba ka fara ba. kai sai suka masallata ya ba mu kamar da su gidan rawa musulmi da zo su rawa a cikin ofis su tafi abin su rawa ba da ke da kaɗai amma in ya baka lissafi babansa musulmi ne kakansa musulmi ne musu amma dai san ko komai ba a musuluncin rayuwa kawai ya saka to wallahi in muka yi wasa kasan mu na haka da ta zanto yawa haka da ta kasance Allah ka kai Allah ka kiyaye mu ci gaba qul innama unzirukum bil wahyi ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون أواه Allah sa yin interface koyi da wannan aya sai aiki da ita aka ce maza Allah kul ga musu inna ma unzirukum bil wahyi ni da abinda nake muku gargadi nake wa'azi da Qur'anin da aka saukar mun ne ne shine ba da interface ba kaji ce iyaka inna ba adatul hasir bane in hmm. inna ma unzirukum bil wahyi duk gargadin da nake duk wa'azin da nake duk kiran da nake yi da qur'anin da aka yi min wahayi ne bayan shi ba wani abu kuma ba hada kai da kowane kafiri ba hada kai daga shi sai su suka imani. Hmm. imani ya kasu kenan ha ai wata rana ya zo ta tafi yaki sai wani kafiri ya zo hmm. mushriki shi kawai hamasa da kabilanci ya ga suna da alaka da manzon Allah ta wajen kabila ba kuma shi ne hmm. sai zai ce zan raka ka muhammadu hmm. zan raka ka in yaƙi makiyanka tare da ni hmm. ya magana ce a aini ba na yaƙi tare da abokin gabana kai ma tukuna abokin gabana ne sai ka musulunta in ka da ka musulunta ka zo mu tafi yaƙi tare da ni ya ce ai kai ma abokin gabana ne tunda baka musulunta ba kuma in hada kai in hada kai da abokin gaba nan je sake aka abokin gaba an fara da na gida mana sai kenan sai musulunta ka ga wani shine gaskiya shine gaskiya ba munafurci sha hmm. ni ba na kin abokin gaba na da abokin gaba na kuma to kaji hmm. yadda zana qul inna ma qul unzirukum unzirukum bil wahyi gargadin da nake muku da qur'ani ne hmm. amma sai dai wala yasma'u summu du'a kurma ko ka kira shi baya ji dan interfere ba sa ji ko ka kira kurma baya ji hmm. eh idan ma zaru kuma ko an musu gargadi ba sa ji saboda sun kurmance sun sa son zuciya sun sa neman kuɗi sun sa duniya ba sa ji hmm. eh da ga gaske ta wannan kana kame din da ƙarya da gaskiya sai sun kare hmm. Allah to shi kenan ku tai ta yi mu wa mu daina ba ku yi mu yi hmm. ku faɗa mu faɗa hmm. har Allah ya kunci tsakanin mu hmm. Allah ku faɗa mu faɗa ku yi mu yi ga mu ce ba gajiyawa matukan da sauran numfashi ku yi amma dai mu ba mu mai da yi amfani da gatari a sare bishiya ba kun gane hausa ce ba za mu yi da yi amfani da gatari a sare bishiya ba wato bishiya ta tare yar ta kenan hmm. awa da sunan kai musulmi ne ka zo ka ya kabata mana addini mu kyale ka hmm. ba za mu bar ka ba sai mun ciccike ka wane mutum hmm. haƙi fiddana kogo sun fara fitowa fa su sun fara fitowa su sun fara fitowa mu kuma za mu sha farfesu ka zama maganin su sha hmm. kurkuwa haka ne sosai musamman ya ji yaji hmm. kana sha kana atishawa ta yanzu mun fara atishawa <laughs> yawa <laughs> قال أبو بكر نعم الله يجعله ولك ولئن مستهم ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ولئن مستهم نفحة إذا وتصدمة كذا صدمة wata fitina auke kwatsam ba zato ba tsammani daga Allah ya so ta same su ya kula ce ya wailana ya kai tansu ya banansu inna kunna zalimi mu mun zama azzalimai da kansu za su yi confession za su yi ikirari da ku saurara ku ta tana zuwa muku eh, yanzu kuna faɗa mana ku ga dama ba dan ku bata addini hmm. to na fatan za ta zo ita ce sadamatun min al-azab hmm. Eh, wata musiba da za ta zo ka hmm. samu daman tuba ma ba da ka samu ba hmm. eh, ayi in ka samu tuba ayi ka samu rahama ne hmm. in ka samu daman tuba an saurara maka awa Allah sauwaka ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا نعم وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وكفى بنا حاسبين وندع الموازين القسط ليوم القيامة لا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين Allah ce to kowa ya je ta yin abin da yake yi eh kowa ya abin da ya so akwai wata rana da za mu sanya mizani skeli na adalci sikeli na adalci kowa individually sai an auna aikin da ya a duniya ɗan intafet za a auna eh, musulmi ya auna nasu ɗan ƙungiyoyi ya auna nasu kowa ba za a auna naka da na shehinka ba ba za a auna naka da na shugaban ƙungiyanka ba dan interfaith ba da wani zaka da na abokanka ba kai kadai single individually a gane kai za a auna shi kuma ma menene mawazin al-qisti ya na adalci ba tauyewa ba karawa intact ba kare ba rage falatu zulamu nafsun shi ba wanda za a zalunta a dauki aikin wani a lafta maka ko a dauki ka? alamta ma wani Allah baya haka kai Wa in kana miskala habbatin ko da kwayan komai ya atom wanda mai yiwa da idan ka ba ka gani wasu an sa microscope sai an sa gilashi a gani min kargalin na komayya a ta na biya Allah ce za mu zo da shi kai ka ji ba ko mun kankantarsa da a zo da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa man ya'mal dharratin khairan yara wa man ya'mal dharratin sharran yara kai kai wani sharrin ma ka manta ma a littafi ma li hadha alkitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa saha wa wajadu ma amilu wa la yuzlimu rabbuka ahada komai gashi nan yana cikin littafi kai ka manta ka manta da kayi Allah bai manta ba littafin bai manta ba yana rubuce eh Allah ki kai wa kafa bina hasibin mun lissafi ya ishe mu ba neman ma'aikatan lissafi Allah ba neman yan statistic ba neman computer ba neman calculator ah mun kyauta da bila ya Allah ya buga lissafi lissafi ma ya san komai duk shekarun da kai kare da kisa kalba lissafin yana nan intact ba ne ya to kaji hilitin leda babu shi kenan gaba ta kare a mu ji tsoron Allah yawa mu tsaya ne aiki tsakani da Allah duk wata hayaniya mu batta kafin mutuwa ta zo yan kwanakin da aka ɗiba mana ya kare shi kenan ko ya tafi kuma ya je tarar da abin da ya aikata man mata ma kamar kiyamatu yau kana mutuwa ka kiyamar ka ta tsaya aka fara dandana abin da <laughs> za ka ci ya ka fara dan daɗi daɗin wahala wahala in kwana aya ta 47 insha Allah gobe muna cikin rayayi za mu ta 48 a cikin suratul anbiya bismillah madan karanta mana tambayoyi assalamu alaikum waɗansu bayan Allah ne suke roko cewa malam ya sa cikin addu'a da shi da masu itikafi wanda ba su lafiya ne suna asibiti eh sa lafiya Usman Allah da asibiti suka aiko malam sa su addu'a da masu itikafi. Yan uwanmu ne masu rashin lafiya a asibiti suke aiko don Allah wai masu itikafi su su addu'a. Eh ya kamata a yi musu. Wallahi da yawa suna nan suna asibiti ba lafiya. Wani ya rasa kafa, wani ya rasa hannu, wani ma bai ma san inda yake ba. To Allah ya ba ku lafiya da mu da ku. Allah ya ba ku lafiya. Masu itikafi kun ga saboda ana ganin cewa eh, kun baro wurin sana'anku kun baro wurin aikinku kun zo masallaci dakin Allah don ku gana da Allah ku yi addu'a ku yi abin da shi zake ta nema da to mu ma kun san muna neman addu'a ɗin yawa dazu dazu nan ma aka turo mini wani malamin izala ina jin a zamfara yake a yadda nake gani shi ma ya fada cikin wata fitina yana ta neman addu'a kuma ya fito da ƙarfinsa eh, wasu 'yan siyasa ne da gwamnati suka sa shi a gaba sai sun ga bayansa an kira shi wajen 'yan sanda bila adadin dss ina ne ana ta kiran sai ya je yau ya zo kamar yadda aka yi mun kwanakin ba shi ma haka yake suna so dole sai sun dakkofar da shi to shi ne ce ba gudu ba ja da baya har ma yace in sun raga masa ma Allah tsine musu albarka yace in ba su markada shi ba Allah tsine musu albarka shi ya fito gaba gadi na ga kokarinsa da 'yan agajinsa masu suna zaune ɗaya nan ya ta ga ya kyauta hmm. ya yi tausayi hmm. ba su tsaya irin ki kaman dogarin nan ba na gani a bidiyonsa ya hmm. eh, suna kan kujera da ke kan kujera ma su ma haka suke ta ga ya yi wani daji a tsaya kan suke kam a tsaya awa guda ba ka tausayin mutum O gane ba ne ga manzan Allah idan manzan Allah yana zaune cikin sahabbai in ba ya zo bai gane shi Allah bai gane shi sai ya tambaya ce eh, aina Muhammad ina Muhammad yake sai an ce masa gashi na ba za ka gani a shigansa ko a zamansa ba amma malami ya zo an zo ana tsaya kikama kansa in ka shigo masa sai an nuna maka cewa ga babba ko ga wani sai ga wani ba su koyi da manzon Allah ba su koyi da manzon Allah kawa Allah sa su gyara kawa to ma an tsaya kan ga dadin ne zaka je da yanzu wani ya zo tsaya bayana da me ya kare ne ko ma da bindigan <laughs> ai ka'idar bindiga duk wanda ya riga aimin ɗinka sai dai ka yi saranda kawai in dai mutum ya riga ya maka haka magana ta ƙari inda bindiga ne yawa to me amfani mutum zai tsaya kanka ko da yana da bindiga bai da wani amfani ya koma gefe ma ya fi ya yi cikin kwaba ba gan shi ba ya mafi inda bindiga ne daga yawar yari ya so wajen malam daga can ya daga shi kama idan kuna jere da kai da malam din zai daga kun zama target dama kasan suna koyi da irin abin da ake wa 'yan siyasa ne su ma malam suka kama haka abin da 'yan siyasa suke yi wa eh, adc din ya zo bayan gwamna ya gaban gabansa ke kam kawai ne wani su suka su ma a masallaci su ma musu haka so shi ma yana da adc sa <laughs> Allah tsawo malam ci gaba a ba tambayar akwai wata addu'a ce da mutum zai yi kafin ya shiga itikafi wato du'a da ne ba san wani tsayen addu'a ba kawai niyya ne kawai niyyar ibada ba san wani addu'a su suka liba ban sani ba ci gaba kuma tambayar me ya sifar wankan mamaci take ta yi wankan mamaci ai mun taɓa nuna nan practically yadda ake yin sa ko mace ko namiji a daga cikin mamaci wuturi ake yin sa odd in uku za ka yi daidai ne in biyar za ka yi daidai in bakwai ne ya dangana da yanayin shi mamacin tsaftarsa ko rashin tsaftarsa ta yi wani yana bilidin? ya eh, accident din mota ko ya faɗo a sama ko an harbe shi jini yana ta fita da kaga jinin da aka sa ya wanke shi a ruwan da aka saka ka wanke shi da adin da aka wanke shi ba zai daidai da mutumin da ya mutu rashin lafiya bai jini ba wani kuma zai ta amai wani zai ta gudawa ga sunan da yanayin dai kowa da yadda yake mutuwa ga sai sa ba a sa wani specific adadi ba sai dai duk wanke da ya zama wutri out tun uku ka gaya wanke shi kenan tun uku bai wanke ba kana iya karawa zuwa biyar in biyar ma bai wanke kana iya karawa zuwa bakwai bakwai ma bai kara zuwa tara an baka dama an ka wanke nan ɓaryan dama ka jiya ka wanke bangaren hagu sannan ka wanke shi gabaki daya shine kawai da ka tabbatar da ya yawon ku in ka sa sabulu ko sidir ko mai yayi daidai yawa duk tsafta ne kan tsafta wannan shine wankan ya alolai da yin masu yana wanke wuraren gabobin alolan shi za a fara su tuska su wannan ya su komai sai yanzu kuma gama jikin da ruwa na na ga tambayar eh, daga wani lokaci eh, lokacin sallan juma'a ke farawa wasu suna cewa tun daga hanzu wasu kuma suna cewa sai rana ta gota akwai asarar da suke nuna sallan juma'a ana iya yin sama da duha da hantsi kamar yin lokacin da ake sallan idi sai sa ma aka ce idan juma'a da idi sun hadu idan ka je sallan idi ba sai ka je juma'a ba saboda tarayyar da suka yi na lokaci kamar da ake sallan idi da hantsi eh, juma'a ma ana yin ta da hantsi illa ya zaka abin da aka ce majoratin malamai suna ganin manzo Allah ya fi yawan yinta da bayan zawali wato lokacin Shi ne yawancin ruwa ɗin da ta zo wancan ruwa ɗin ta hantsi ba ta da yawa sakamakon ga imamul Buhari ma ya yi babi na musamman eh, babu eh, ta ba da zawali wato babin sallan jima bayan rana ta yi zawali to mu ma ganin wannan yawan eh, ruwaya ɗin ta lokacin zawalin ta zo sai za ga muke yi sai ban rana ta yi zawali din amma kuma wannan ba zai sa idan wani ya zai da hantsi mu zarge shi ko mu zage shi ba tun da dai akwai asar akwai akwai hadisi a kai da kaga bai dace ba yawa wannan shine gaskiyar magana nan amma tambayar ah, za a iya ziyartar mai itikafi wai za a iya kawo masa ziyara sai kai ga mata manzo Allah suna ziyartar sa har wata ɗaya daga ciki tafiya ta ziyarce shi ya fito yana raka ta waɗansu suka zo suka gan suka fita guje manzo Allah ya kira su yace ku dawo ba wata mata bane mata ta ce sai ce a ah, ai manzo Allah mu baba maka wani zato in yanzu a ce a ah, a ah, yadda shedan yadda shedan yadda jini yake gudana a jikin mutum haka shedan yake gudana kar ku je ku yi mummunan zato ku halaka mata ta ce saboda haka nan ana ziyara matan mutum za ta kawo masa ziyara yan wasa su kawo masa ziyara ya fita kofar masallaci su gana babu laifi yaron kama da yake shago ma da kawai yana kasuwanci dai iya zuwa bakin wajen masallaci ya gaya maka halin da ake ciki duk wannan babu laifi yawa in ya gaya ma ya koma kai ka koma ke na subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu sai da daddare kuma